a jiya aka buga sauran wasanni guda ɗaya na premier league ɗaya na la liga ga inda wasannin ya kasance ƙungiyar ƙwallon kafa ta stoke city ta samu nasara akan swan city da ci uku da ɗaya a la liga portugal ne suka tashi ɗaya da ɗaya tsakaninsu da valencia haka kuma a yau ne za a ci gaba da ta wasannin cin kofin tsaro na nahiyar turai wato uefa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasannin rukuni zagaye na hudu inda kungiyar kwallon kafa ta Basekta na kasar toki za ta karbi bakuncin koli da kasar Italy. A wasan farko kungiyar kwallon kafa ta Basekta da kasar toki za ta fafata ne da na koli na kasar Italy inda wasan farko na Southampton ta bi koli har gida ta shata uku da biyu. Manchester City ko za su fafata ne da Barcelona a Ingila inda wasan da ta gabata Barcelona ta lallasa Manchester City da ci hudu da nema. Atlantico Madrid za su karɓi bakon Rostov ne na ƙasar Rasha inda wasan farko atlanticon ta samu nasara a kan rostam da ci ɗaya mai ban hauki psv na ƙasar netherlands zasu su fafata ne da bayan munich na ƙasar germany inda bayan munich din a wasan da ta wuce ta samu nasara a kan da ci hudu da ɗaya ludan ras ko na ƙasar rasha za su karɓi bakuncin arsenal ne a satin biyu da suka wuce arsenal ta lallasa ludar ras da ci shida da nema a gidanta Borussia Mongolabat na Germany za su karbi kuncin celtic ne na kasar scotland inda wasan da ta wuce Croatian ta samu nasara kan celtic din da ci biyu da nema basel na switzerland kuwa za su fafata ne da psd na kasar faransa a wasan da ta gabata psd ta samu nasara akan basel da ci uku da babu Benfica na Portugal ko za su karɓi bakuncin Dynamo Kiev ne na Ukraine inda a wasan da ta wuce Benfica ta biyu Dynamo Kiev ta biyu da babu. za a buga wasan ne misalin karfe takwas saura kwata a agogon Najeriya da Kamaru da Nijar na dare. Shi kuwa da ɗan wasan ƙwallon kafa na duniya Lionel Messi ya yabi ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Manchester City a giro wanda ya ce yana ɗaya daga cikin manyan 'yan wasan ƙwallon kafa a duniya.